This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye a hanyoyin intanet akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan kuma ku wuni lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib ga Ladanci. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na la'asariya. Bello, ba mu kanun labarai. To ladan mayakan Boko Haram a Najeriya ko in daga Najeriya sun kashe akalla mutane goma a Chadi sannan yarjejeniyar tsagaita wuta a Ukraine a cewa tana kasa tana dubu. An kuma kashe wasu mutane akalla goma sha tara a wani masallacin 'yan shiya a can Pakistan. Ladan kanun labarin kenan. To madalla. A cikin shirin za ku cewa an baiwa hammata iska na shugabannin kungiyar kwadagon Najeriya. Mun yarda da cewa a kawo sauyi Eh, shi kungiya ne wanda mun dade muna fafutuka ba ma a Najeriya ba kasashen duniya na kasauyi. Ha kuma wato mataimakin gwamnan jihar Neja Ahmed Musa Ibeto ya ce gwamnan ne da kansa ya ce fita taron majalisar gudanarwar jihar. Gwamnan jihar Neja ne ya taso da maganan cewa ba zai yiwu in zauna a cikinsu a yayin da suke watan zartar da abubuwa na majalisa ba sai kuma matan gwamnan jam'iyyar apc sun ba da gudunmuwar magunguna naira miliyan 130 kowa ina ne za ku yi to mun gode wa allah wannan ɗawainiyar da suka ɗauka ɗin lallai ya mana amfani to madalla ha kuma da yake juma'a ne da yake muna tare da bello ba zai tashi ba sai ya gabatar muku da shirin na musulunci tushen rayuwa amma duk waɗannan fa sai kun cikakkun labaran duniya Masu rama assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanto su bella Habib Giladanci. Shaidu sun bayyana cewa mayakan Boko Haram daga Najeriya sun kashe akalla mutane goma a wani harin da suka kai da sanyin safiya a ƙasar Chadi. Wannan shirya karo na farko da Boko Haram ta kai irin wannan hari a ƙasar Chadi, ƙasar da ta haɗa gwiwa da ƙasashen wannan yanki domin yin ɗauki ba daɗi akan mayakan da ke da tsatsauran ra'ayi. shaidan gani da idan sun bayyana cewa maharan sun ketare tafkin da a kwale-kwale masu injina guda uku domin kai wannan hari sun kuma cinna wasu bangarorin ƙauyen da aka fi sani da ungobawa wuta kuma suka kashe shugaban ƙauyen kafin sojojin da suka fatattake su idan ba manta ba dai a baya mayakan boko haram sun kai hare-hare akan ƙauyuka da ke bakin iyakar najeriya da kamaru da niger na sojin ƙasar ukraine ta faɗi cewa sojojinta goma sha ɗaya ne aka kashe kana wasu arba'in suka samu raunuka daga faɗa da aka gwabza a gabashin ukraine kwana ɗaya da ya wuce duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma alhamis ɗinnan. amma har yanzu fa ba a aiwatar da wannan yarjejeniya ba jami'an rundunar sojin sun bayyana cewa fadan ya yi zafi sosai a kusa da garin da balsef wata cibiyar zirga-zirga mai muhimmanci inda ake ta gwabza fada a kai a kwanakin baya an cimma yarjejeniya ne da wakilan gwamnatin ukraine da na 'yan awale masu goyon bayan rasha da kuma gwamnatin rasha ita kanta da ma kungiyar tabbatar da tsaro da haɗin kan turai ko osce a takaici a babban birnin belarus wato minsk bayan share sauyi goma sha shida ana tattaunawa shugabannin ukraine rasha da jamus da faransa sun fitar da wata sanarwa bayan nuna goyon bayansu ga wannan yarjejeniya a cikin yarjejeniyar mai rukuni rukuni goma sha uku akwai amincewa kan janye sojoji da ke kusa da bakin iyakar rasha da musayar zinoni da kuma tsagaita wuta da za ta fara aiki ranar lahadi mai zuwa babban magatakardar majalisar ɗankin duniya banki mun ya yaba wa yankunan shugabannin guda hudu na kokarin kawo ƙarshen rigingimin 'yan aware masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine har ya kara da cewa yana tsammanin duka bangarori masu hamayya za su martaba wannan yarjejeniya shugaban faransa francois hollande ya faɗi cewa idan aka martaba yarjejeniyar to za a samu maslaha a siyasance kuma shugabar jamus angela merkel ta ce yarjejeniyar na baiwa jama'a karfin gwiwa ta kuma kara da cewa idanu ba a rafa suke ba kuma akwai aiki tukuru da ake bukatar yi kafin a samu dorarriyar zaman lafiya ƙasa amurka ta gana da ƙawayenta amma babu ita a wannan tattaunawa da aka yi a birnin minsk fadar shugaban amurka ta white house ta bayyana cewa yarjejeniyar wani babban mataki ne na cimma zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen tashe-tashen hankula labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Madalla. Jama'a, 'yan sanda a ƙasar Pakistan fa sun bayyana cewa mayakan sa kai sun kai hari akan wani masallacin 'yan shi'a a arewa maso yammacin ƙasar yau Juma'a. Lamarin da ya sanadiyar rayukan akalla mutane goma sha tara da jikkata sittin. An ji karar fashe-fashe da harbe-harben bindiga a lokacin da aka kai wannan hari. A wani masallaci da ke yankin Peshawar inda masu ibada suke taro domin yin ibadu. Wannan shine hari na baya-bayan nan a rigingimin bangaranci da ke ta tabarbarewa a Pakistan. mayakan taliban da ke pakistan dai sun dauki harakin kai wannan hari wannan mummunan hari akan masallaci da ya faru ne makonni biyu cif da akwai wata fashewa a wani masallacin 'yan shi'a da ke yankin shikarpur a kudancin pakistan lamarin da ya sanadiyar rayuka akalla mutane 60 kungiyar 'yan sanda mai suna jindalla wata da ta balle kenan daga ƙungiyar taliban da ke pakistan ita ce ta ɗauki alhakin kai wannan hari sakatare general na majalisar ɗinkin duniya ban mun ya yi kira ga gwamnatin pakistan akan ta ƙara himma wajen tsare masu tsiraran addinai da kabilu ɗaruruwan 'yan ɗari karshe a ne aka kashe a shekaru biyu da suka wuce bari mu leƙa ƙasar girka inda gwamnatin ƙasar da hukumomin ƙasa da ƙasa suka wanda suka bata bashi ke da ta kasar girkin suke ta shirin ganawa yau juma'a domin tattauna batutuwa da ke da nasaba da rage bashin da ake ban kasar da kuma sauƙaƙa matakan tsuke bakin aljihun gwamnati da aka ɗaure kasar da su ministan harkokin kudade na kasar holland jeron dijiselblom ya bayyana cewa ganawar na da niyyar cimma daidaituwa tsakanin gwamnatin girka da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen matakan rage adadin kuɗaɗen da za ta iya kashewa da kuma matsayar da tarayyar turai ta ɗauka na hawa kujerar naki dangane da yi wa sharaɗin baiwa girkan bashin sama dala biliyan 300 garin bawul a lokacin da ya halarci babban taron tarayyar turai a karo na farko jiya alhamis sabon ministan girka alexis tsipras ya cimma daidaituwa akan ganawa da jami'an tarayyar turai da babban bankin turai da kuma asusun lamuni na kasa da kasa shugabar jamus angela merkel ita ce take goyon bayan suke bakin aljihun gwamnatin girka ta kuma yabawa abin da ka iya yiwuwa ci gaba ne da sabuwar gwamnatin girka ta samu domin tabbatar da dangantaka mai kyau tsakaninta da hukumomin da suka bata bashi a ƙarshe shugaban amurka barack obama na shirin rattaba hannu akan wata dokar shugaban ƙasa yau juma'a da za ta baiwa kamfanoni da hukumomi ƙarfin gwiwar raba bayanai akan tsaron yanar gizo mr obama zai sa hannu akan dokar a wani taro na musamman da aka shirya akan tsaron yanar gizo a jihar california da ke yammacin amurka an gaishe ka Bello Habib Galadanci labaran duniya kenan kuka saurara. Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya wato Nigerian Labour Congress ta kasa gudanar da zaɓenta na sabbin shugabanni abinda aka tashi dutse hannun riga. Don haka, na tattauna da Nasir Kabir ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar na ƙwadago kuma na fara tambayarsa ne abin da ya faru. da gaske ne mun kira ta kungiyar kwadago ta kira wato zaɓe na ƙasa wadda za ta zaɓi shugabanninta amma da gaske ne an samu wasu ɗan matsaloli kaɗan wanda ana sa ran kuma insha Allahu za ta ɗinke wannan baraka kuma a sake kirawo wato wayannan delegate delegate a shiga wannan zaɓe kamar yadda ba za ka saba ji ba wato taro na jama'a dama yawanci akan samu irin wato ɗan hayaniya kamar haka da gaske ne bayan an kira wannan taro na zaɓe an gama wato tarurruka game da wannan yadda muka gayyaci wato manyan mutane daga ƙasar nan sai da aka koma wato fannin zaɓe wato sai aka samu wato ɗan bambancin ra'ayi da kuma wato zarge-zarge tsakanin wa'annan mambobi wa'anda muke ganin insha Allah nan ba da jima ba za a ɗinke shi a kira kowa wannan taro. An ce ku shugabannin yanzu ne kuka so ku yi ɗauki ɗagwara wasu daga cikinku kuma suka ce ba za ta sabu ba ina gasken wannan batu a to ba gaskiya ba ne abin da ke faruwa shine a ni da kake gani na ina daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin kawo sauyi cikin wannan ƙungiya mun yarda da cewa a kawo sauyi shi ƙungiya ne wanda mun daɗe muna fafutuka ba ma a najeriya ba kasashen duniya na sauyi abin da ya faru shine akwai wanda ake zargin cewa ya yi ƙoƙarin wato ya sa wato kamar dole a zaɓe shi to mu kuma kasan kungiya ne wanda mu ba mu yarda da cin hanci da rashawa ba kuma ba mu yarda da wato zaben da za a ɗauki mutum haka kawai a ɗora shi ba kungiya ne wanda muna yin zaɓe a take a gurin za mu yi shi don mu ba na siyasa ce ba irin na 'yan zaɓe ne na kungiya wanda a take a gun kowa zai zo ya faɗi ra'ayinsa wa yake so ya rubuta ya zaɓa kuma in kai wannan sai a yi ƙoƙari a tabbatar da wanda aka zaben nan shi ya ci a taki a gurin ba tare da kowa ya motsa daga inda yake ba. To sanin kowa ne kungiyar kwadagwa a Najeriya kungiya ce mai tasiri kwarai da gaske in ta magana ana kallanta da kima. To amma kuma ga shi zaɓe da za ku yi ya ɗan kawo cikas ko kuma kun kasa cimma matsaya. Kuna ganin cewa 'yan Najeriya za su ci gaba da samun kwarin gwiwa a kan shugabancinku musamman ma'aikata da kuke wa shugabanci? Eh wannan gaskiya ne 'yan Najeriya za su samu ƙarfin gwiwa kan mu eh, gani da kaga zaben ƙasa yana da gabatowa shi yasa muka tsaya muka mai da hankali da mu tabbatar da mun zaɓi shugabanni waɗanda za su fito su yi fito na fito da gwamnati in ta gaza ko kuma wanda za ta fito ta gaya gwamnatin tarayya wato gaskiyan al'amari me ke faruwa a ƙasar nan kuma me talaka yake so me ya kamata a mushi kaga dole ne mu tsaya mu tantance su waye ya kamata dan ina mai tabbatar maka da cewa taro na kungiya ce wanda kamar yadda ka faɗa tana da tasiri ta yawan faɗin albarkacin bakin talaka da kuma kwato wato hakoki kamar yadda gwamnati ta san duk abin da ta yi in ba daidai ba muna fitowa wato mu kalubalance su eh, da gaske ne to amma kaga yana da kyau duk abin da za a yi na taro na jama'a mutum sama da uku da ɗari bakwai su suka halarci wannan taro wato kaga gangani ne na tarin jama'a kowa da ra'ayin shi kuma kowa da wanda yake su to amma abin da muke so mu nuna al'umma shine mu zaben mu ba ma almundahana ba a zaben ɗauko mutum ka dora shi abinda mutane suke so dole shi za a ba su shi yasa dole ka ga samu irin wa'annan kace miki Nasir Mansur Nasir Kabir kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kwadagon Najeriya mataimakin gwamnan jihar Niger Ahmed Musa Ibeto ya ce gwamna ne da bakinsa ya ce masa sai ya fita taron majalisar zattawan jihar domin shi ba ɗan jam'iyyar PDP ba ne ga dai Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya ce gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ne da kansa ya tursasa mashi fita daga taron majalisar zartarwar jihar. Mataimakin gwamnan dai yana mai da martani ne akan wata sanarwar da aka fitar daga gidan gwamnatin jihar mai ɗauke da sanya hannun kakakin gwamnan Mr. Israel Ebije da ke nuna cewa shi mataimakin gwamnan ya nemi da a ɗaga masa ƙafa daga halartar taron majalisar zartarwar jihar. Ga dai da Ahmad Musa Ibeton ya shaidawa muryar Amurka akan wannan batu. Hakikanin gaskiya shi eh, gonan jihar Niger shi ne ya taso da maganan cewa ba zai yiwu in zauna a cikinsu yayin da suke watan zartar da abubuwa na majalisa ba majalisan jiha ba domin saboda ni ba dan jam'iyyar pdp ba ne alal hakika ya iya nuna cewa ma hasali an kawo mashi rakodin Uh, na inda nake cewa ai shi barawo ne da sauransu na tashi kuma na ce a ba haka ba ne to yanzu me matsayin ka kai wal a matsayina dai kamar yadda na yi faɗa wa mutane ina nan matsayi na mataimakin gwamnan jihar niger kuma ban bar majalisa ba amma alal hakika gona ne da kanshi ya nuna cewa bai yadda in zauna ba ya iya buga tebur da hushi cewa to shi a matsayin shi mai cikakken iko yana da iko domin yana da jami'an tsaro a 'yan sanda da jami'ai 'yan tsaron ciki da kuma sojoji yadda yake zai iya tabbatar da cewa ya hitar da ni daga majalisa To ko ina matsayin wannan dambarwa a kundin tsarin mulkin Najeriya, lauya Abdulmalik Sarkin Daji ya yi ƙarin bayani. To amma executive council power is vested on the governor. Ma'ana executive council meeting gwamna shi ke da ikon ciyarin wannan zaman. Eh, amma yana da ikon hana shi mataimakin zuwa. A bai da shi saboda mataimakin shi is part of executive council. Bai da wannan hurumin. Eh. To idan shi gwamna ya hana shi mataimakin na da ikon zuwa kotu kotu ta ta yi hukunci a kai? Eh yana da dama ya je kotu ta fasar ma'anan wannan executive council powers din nan. Batun rikicin siyasa ne yasa shi gwamna ya ɗauki wannan mataki saboda canza shekara shi mataimaki ya yi. ka ga ah, ah. a kundin tsarin mulki babu inda aka tanadi cewa idan gwamna idan mataimakin gwamna ya canza jam'iyya shikenan ba zai bar zai daina zuwa taron majalisar zartarwa na jiha a'a ba ba babu doka tanadar da haka don mataimakin gona ya san ya canza sheka daga fatin gonan shi hmm. duk wani aiki da doka ta halartar mashi yana da damar ya yi shi kamar yadda doka ta halartar mashi An dai fara zaman doya da manja ne a tsakanin gwamna Babangida Aliyu da mataimakinsa Alhaji Ahmad Musa Ebeto ne a gabatowar kakar siyasar nan da har ta kai ga mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ebeto canza sheka ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaishe ka Mustapha Nasir. Matan gwamnonin jam'iyyar APC sun ba da gudunmuwar magunguna na kuɗi har naira miliyan 130 ga sansanin 'yan gudun hijiran jihar Abdamawa. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kamar yadda alƙaluma ke nunawa, yanzu haka fa akwai fiye da yara dubu hudu da hare-hare 'yan boko haram ya shafa a jihar adamawa inda wasu suke cikin halin dimuwa game da halin da suka samu kansu yayin da wasu kuma ma suka rasa iyayensu to sai dai kuma don tallafa waɗannan yara yanzu haka fa hukumar samar da ilimin bai daya a jihar wato asubeb kirkiro da wani sabon shiri na samar musu da makarantu yayin da ɗari takwas kuma daga cikin waɗannan yara ake ma duba lafiyar kwakwalensu sakamakon ɗimawar da suke ciki wasu yaran da dama ma akan idanuwansu ne mayakan boko haram su kashe musu iyaye ta hanyar Kan rago alhaji bello dauda furo da ke zama shugaban hukumar ta asibem din ya ma bayyana irin matakin da suka dauka ne don tallafa waɗannan yara abin ya shafi sama da yara dubu biyu a gaskiya domin me wayansu ne da wannan ayyukan boko haram ya shafa a local governments kamar guda biyar ko shida yawanci yaran da abin ya shafa wayansu suna cikin eh, idp camps to mun gode wa Allah wannan da wani da suka ɗauka din lallai ya mana amfani domin hatta wanda suka dan manyanta ma wannan al'amari bayan wannan cudan da suka yi da wayannan eh, masana din abin sai muka ga hankalin su ya tattaru har ma suka amince akan za su yi makaranta da kan sun bijire mako eh, gaba daya amma mun dauko su mun kawo su a nan training na sati biyu suka amince yanzu dai har mun soma tura su ma makar wannan ma dai na zuwa ne yayin da kungiyoyi da kuma sauran al'umma ke ci gaba da ziyartar sansanonin 'yan gudun hijira don bada tallafi na baya bayan nan ma ne taimakon magunguna na kusan naira miliyan 135 da da biyar haɗakar matan gwamnonin jam'iyyar apc suka kai bisa jagorancin uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hajiya aishatu buhari a madadin matan apc gaba ɗaya na najeriya mun zo nan da wasu matan gwamnoni mu mika taimakonmu na magunguna wanda a adama state muna da camp guda shida mun kawo musu magunguna wanda za su ringa amfani da shi kafin allah ya sa najeriya ta koma hannun apc a samu zaman lafiya dindindin so yanzu dai kowa da ya gani dai ba magana addini ne ba wanda suke kam din na akwai musulmai akwai wanda ba su musulmai ne ba kuma abun ya rutsa da su gaba daya so kada wani ya sake rinjayen ka da magana addini ya ce ka zabe ni don ni musulmi ne ko ni krista a duba meye ne yake da shi ma jama'an shi kafin a zabe shi da yake karɓar magungunan babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar adaman alhaji haruna Mamforo ya ma yaba ne da irin wannan tallafi a raba kowa a your excellency ciwo kam baya bin siyasa ki hakuri so za mu ba kowa wanda ya kamata a kamsinan domin a kamsinan akwai guda biyu ibin wanda church ne ke running. Kawai yanzu akwai dubban 'yan gudun hijira ma da majami'u da kuma wasu cibiyoyi ne ke taimaka musu ciki ko hada babban cocin St. Teresa da ke Yola. Reverend Fada Maurice Kweranga na cocin St. Teresa ya bayyana irin taimakon da suke samu. Muna ba su abinci, muna da asibiti da mun bude domin mu taimake su, muna kuma da makaranta da mun bude a nan. domin mu taimake su muna kula da rayuwarsu a kowane hanya da taimako mutane kamar su hajiya aisha buhari taimako na mu kawai kan ba mu da hanya mu yi wayan abubuwa duka so taimakon da ta kawo zai kawo ga cin gaba cikin rayuwar mu sosai ibrahim abdulazizu sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa da nake cewa a kasa a tsare a raka a jira ban ce a yi faɗa ba. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yi. Nobody's political ambition is worth the blood Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jini wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasar nan ta mu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta ka ne ba zai je ba. In an kashe mutum ɗan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su taza tarzoma wannan makiyin al'umma ne. Wannan doka ta hana mu mun fito ne wa kare al'umma mu da ƙasa ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba in ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun zai ce ya mu taimana da sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannun ku gama shi mai gina rabin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta waɗannan daɗaɗɗen shirye-shiryen suna zuwa muku ne fa daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu a nan washington dc agogwa ce karhe goma da minti ashirin da yan dakikoki yanzu kuma tun da bello na nan zaune tare da ni bello zai gabatar da shirinsa na musulunci tushen rayuwa Me jihadi yake nufi ne a wannan zamanin? Batun da za mu taɓa a wannan shiri na musulunci tushen rayuwa a wannan juma'a kenan. Jaba da masu sauraron assalamu alaikum barkanmu da juma'ar wannan mako. Gani yadda kafofin yada labarai suke amfani da kalmar jihadi kusan kullum da koyaushe musamman ma idan aka yi la'akari da irin tashe-tashen hankula da ake fama da su a duk faɗin duniya. mai jihadi take nufi a musulunce musamman ma a wannan zamani ga nasir Adamu kaya a birnin tarayyar Najeriya Abuja ya samu malamai sun yi mana karin bayani. Baya ga jihadi don ɗaukar kalmar Allah ta hanyar hawa dawaki da ɗaukar takuba kamar yadda ya faru a yakin Badar da Uhudu, tafiya wa'azi wato da'awa, karatu da karantarwa ma nau'i ne na jihadi. malamai sun yi bayani kan wannan darasi da kan ɗaura al'umma kan tafarki na gari da samun bautawa Allah bisa ƙa'idojin da ke kunshi a littattafai masu girma. Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid hafizin Alƙur'anul Karim ne kuma mai tafsiri. Tabbas wa'azi jihadi ne ba ma wa'azi wanda yake ake fitowa da baki a yi ko kuma a yi da hannu ko kuma a ƙi a zuci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisinsa cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wanda ya ga mummunan abu ya canja shi da hannunsa idan mutum yana da ikon da zai iya hana mummunan aiki a ƙasa mummunan aikin nan abin da yake cutar al'umma ne ko abin da shi kansa yake cutarsa idan mutum ya ga yana da ikon hanawa to ya hana wannan bangaren masu mulki kenan fa illam yastati fa bilisanihi idan ba shi da ikon ya canja da hannunsa to ya canja da harshensa kenan maganan canja aiki mummuna da harshe ya koma kyakkyawa wannan fage ne na masu wa'azi waɗanda za su kira mutane zuwa ga munin fasikanci munin zina munin shan giya munin caca munin cin hanci munin cin rashawa munin cin riba da sauransu kuma su nuna wa mutane kyan hali kyautatawa mahaifa kyautatawa makwabta makwabtan nan ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne saboda haka wannan wa'azi da ake yi jihadi ne shine ma babban jihadinmu a yau domin wanda duk ka same shi ka nuna masa munin mummunan aikin da yake yi ka nuna masa wanda ya kamata ya yi mai kyau to babu shakka ka yi jihadi a kansa don zai tashi daga mummuna ya koma kyakkyawa. Menene ma'anar gundarin kalmar aljihadu fi sabilillah? Dr. Khalid Aliyu shine shugaban jama'atu Nasarar Islam na Najeriya. Jihadi ya danganci a irin yadda aka amfani da shi kalma ce in ta zo wurin ɗaukaka addinin Allah tana nufin a yi kira zuwa ga addinin Allah a bauta masa shi kadai babu abokin tarayya in ya zo ta hanyar ƙoƙarin cimma wani buri na alkhairi kamar ilimi kamar kula da iyali kamar tallafawa gajiyayi da shirinsu duk jihadi in ma kuma ka zo shi jihadin da ake magana na fuskantar to abin da ya shafi kamar to yaƙi ai shi in ka duba ma addinance kamar kare kai ne an kai musulmi bango an kuntata masa an gallaza masa kuma ana kokarin talafar da ransa kuma sai ya zauna kadai ba zai kare kansa ba to wannan shine abin da ake magana to akai babu inda aka ce kawai kenan mutum ya je ya ga wanda yake ba musulmi ba ya farma masa ko ya zalunce shi ko ya zubda jinsa ba inda aka ce ayi to haka kamar da yanzu a yadda muke wannan farko kafin ma jihadi akwai sharuɗa sai an yi kira an amsa shi kenan maganar jihadi ma babu in ba amsa ba yarjejeniya akan jizya in an samu wannan shikenan to in ba a samu ba to an san akwai wani abu kudin da na kasa kenan daga su wadancan to daga nan dole a zamanto cikin shiri kuma ba a yi sai da shugaba a wajen taron zaman lafiya tsakanin addinai Abuja kwanan nan Sheikh Hussaini Zakariya ma ya yi karin bayani kan jihadin da aka ce jahidu ai wato an ce ku yi jihadi kenan jama'a ne za su yi ba Allah ce a aqimu salata ba wa atu zakata to da aka caki masa akwai yara a ciki ba ce yara sallah ba ba ce wanda bai da kuɗi bai ba da zakka so da ka umarnin sai wanda ya shiga cikin umarcin ne zai zama umarnin ya shafe shi wanda aka ce mishi ba da zakka bai da kuɗi sai a ce yare na dini don haka aka ce ai jihadi ba ana nufin kawai kowa ya ɗauki makami bai shiga cikin gari na wai Allahu akbar na kashe mutane a'a ga shawari uku daga masara ko dai mutum ya zama malami mai koyar da karatu ko mutum ya zama ɗalibi mai koyon karatu ko mutum ya zama mai sauraron malami da almajiri na karatu Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها يضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم madala a gaida Nasir Adam El Hikaya. Allahu ya To jama'a baki ɗaya abinda shirin musulunci tushen rayuwa ya kunsa a wannan makon kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman nasir adamu rikaya da sauran ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni bello galadanci daga nan washington da ke cewa salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya to yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice bello ya dawo zai bamu labaran amma a takaice kafin mu je ga labarin a takaice ina jin akwai ah, me yake da suna ah, ra'ayin da kuke hukumanta imar ko eh, to a saka mana wannan yanzu kuma ga wasu daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Muhammad mai kamiya Orji Quarters Gombe ya rubuto yana cewa sanya dokar ta ɓaci da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi a jihar Difa ya yi daidai domin ta haka ne za a samu damar yaƙar 'yan ta'adda a jihar. Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya rubuto ra'ayin shi kamar haka. Salamu alaikum murya Amurka, don Allah ku bani dama in yi kira tare da jan hankali ga sauran 'yan uwa na al'ummar Najeriya masu sayar da katunan jeho ƙuri'a ga mayaudaran 'yan siyasa masu son ganin sun durƙusar da Najeriya ko ta halin ƙaƙa, ta hanyar basu wani ɗan abin da bai taka kara ya karya ba. daga ƙarshe masu sayar da 'yancinsu su sani sai da wa pdp katin zaɓe wa tamkar cakawa kai wuƙa ne a yi kirari in ji alhaji hassan mai waya kan giwa yanzu kuma ga abin habibu ya dawo domin ya kawo mana labarai amma wannan karan a takaice. Ladan ga labaran a takaice shaidu sun bayyana cewa mayakan Boko Haram daga Najeriya sun kashe akalla mutane goma a wani harin da suka kai da sanyin safiya a kasar Chadi. Wannan shirya karo na farko da Boko Haram ta kai irin wannan hari a kasar Chadi, kasar da ta haɗa gwiwa da kasashen wannan yanki domin yin ɗauki ba daɗi akan mayakan da ke da tsatsauran ra'ayi. shirin gani da ido sun bayyana cewa maharan sun ketare tafkin Chadi a kwale-kwale masu injina guda uku domin kai wannan hari sun kuma cinna wasu bangarorin ƙauyen da aka fi sani da ongobawo wuta kuma suka kashe shugaban ƙauyen kafin sojojin chadis su fatattake su to madalla yanzu kuma kar ku kashe rediyoyinku domin ga halima da jamila za su gabatar da shirin yau da gobe kuma kafin mu tashi za mu yi zumunci To yanzu a madadin dukan ma'anar sashen Hausa musamman Bello Habib Galadanci da ya taimaka man domin gabatar da shirin da tafiyar Gilbert tafiyar da mutanen Habasha sai injiniyan mu wato Vasco ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku.